Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com kamar kullum. Maryam Bashir Bugaji. Safina Tisa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba 19 ga watan Yulin shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi magana ne kan yadda wasu ke yayata cewa a sake fasalta Najeriya. To, me ke kawo wannan kiraye-kiraye ne sannan hakan zai haifar mana da ɗa mai ido ko a'a ni dai a nawa ra'ayin hakan bai da wani alfanu ga 'yan Najeriya. Fatan mu dai shine Allah ya bamu shugabanni na gari. Hakika kiraye-kirayen da wasu ke yi kan fasalta kasar nan tamu ta gado. A nawa ra'ayin hakan yayi daidai domin idan aka sake fasalta ta insha Allah za mu samu ci gaban kasar mu Najeriya. baki abin magana wato dan iya shi ma ya kasa fa daurewa domin sai da ya furta albarkacin bakinsa ga aminin sa isa lawal a mutanen ikara. jigum cikin tagumi yau na iske ɗan iya na ce ɗan uwa na ganka ne babu laka kamar wanda aka tsitsinke ma jijiya ya ce kai dai kawai bari na ikara wasu 'yan ƙasa ke neman jefa mu cikin tsaka mai wuya saboda yadda suka daddage wai sai an sake fasalta Najeriya. Za mu tattauna da lauya kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum wato barista Aliyu Abdullahi a Abuja, Najeriya, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. yanzu ga amsoshinku da muka tambaya akan abin da kuka sani game da maganar kiraye-kirayen wasu na a sake kasafta Najeriya. Sakon farko daga Dauda Umar Januhu ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika kiraye-kirayen da wasu al'ummomi ke yi na sake fasalta kasar nan samni dai a nawa ra'ayin ba na goyon bayan hakan dalili kuwa shine Najeriya dai kowa ya san kasa ɗaya ce al'umma ɗaya. A gani na wannan sabon kiran da wasu ke yi na sake fasalta kasar zai iya kawo wasu kalubale ga al'umma. Sai Hauwa Aliyu ta ce yau da gobe, hmm, me jiya ta yi balantana kuma yau Allah muke roƙo ya ba mu shugabanni masu kishin ƙasar mu ba masu son kansu ba Allah ya sa mu dace. Sai Ashir Bala Muhammad ya ce salam yau da gobe ni dai a nawa ra'ayin hakan bai da wani alfanu ga 'yan Najeriya. Fatan mu dai shine Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sai Sabi'u Musa Isa ya ce salam fasalta ƙasa ba komai zai kawo ba illa rudani da hargitsi a wannan lokaci da ake kai kawo tsakanin kudanci da arewacin Najeriya a gani na dan dakata tukunna. Sai Shehu Adamu Rajau ya ce eh to haƙiƙa wannan kiranye-kiranyen da wasu ke yi na sake fasalta ƙasa kasar mu Najeriya za mu iya cewa yin hakan ba shi bane mafita. Mafita kawai shine shugabanni su yi wa talakawa adalci a daina yin irin mulkin nan na kashin dankali inda na sama ke danna na kasa Amma matukar ba haka aka yi ba to ko me za a yi babu wani sauyi da za a gani. Sai Arabiyu Awal mai faci gidan Madi ya ce hakika kiraye-kirayen da wasu ke yi kan fasata ƙasar nan tamu ta gado. A nawa ra'ayin hakan yayi daidai domin idan aka sake fasalta ta insha Allahu za mu samu ci gaban kasar mu Najeriya ta fannoni daban-daban. tare dan Ma'azu Baban Khalifa ya ce salam yau da gobe kiraye-kirayen da wasu tsirarin 'yan Najeriya ke yi na sake fasalta kasar na abin takaici ne kuma abin Allah wadai ne domin kuwa Hausawa na cewa gani ga wani ya ishi wani dan kuwa mun ga irin halin da al'ummar Sudan ta kudu suke ciki. Sai ɗaya hirba da masi bulkaciwa ya ce eto eh a wasu lokutan za mu ce hakan abin lura ne to amma gaskiya anan ita ce mu Najeriya dokar ce ba aiki da ita don haka koma an canza dukkan warja ce a nan dai shine 'yan najeriya mu daina kiran doka a baki a yi ta a aikace shine mutunta namu dokokin na da Allah ya kyauta. Sai Sani Abdullahi Ibrahim ya ce salam gaskiya duk ma wanda ke wannan tunanin ya kamata ya sake dan ba abu bane mai yiwuwa zaman Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shine mafita ga duk wani ɗan ƙasa na gari mai kishi. Sai baban gida Aliyu Rijau ya ce ni dai abin da na fahimta shine za a sake gyara ƙasar ne zuwa wani tsari sama da tsarin da take a kai yanzu kuma hakan abu ne da ya kamata a yi ganin yadda wasu shugabannin yanzu ke ƙara wargaza ƙasar gyaran ƙasar nan ba za ta taɓa samuwa ba har sai talaka talakawa da masu rike da madafin iko sun cire kwaɗayi da son kai sannan mu bi mu zukatan mu da kishin ƙasa. sai shi aiba adam bagwai ya ce yau da gobe da yawan mutane ma ba su fahimci abin da masu wannan kiraye-kiraye na sake fasalta ƙasa suke nufi ba don haka har yanzu akwai buƙatar masu wannan kiraye-kirayen su yi bayani dalla-dalla domin kowa ya fahimci abin da suke nufi da sake fasalta ƙasa. sai yan baban yusura gusau ya ce assalamu alaikum yau da gobe A tawa fahimtar kiraye-kirayen da wasu al'ummomi ke yi a Najeriya na fasa ta ƙasarmu shine suna nufin a baiwa kowace jiha 'yancin gashin kanta don tafiyar da arzikin da Allah ya hore mata wanda mafi yawan al'ummomin Najeriya ba su goyon bayan wannan tsari. Sai Shafi'u Bala ce gaskiya sake fasalta ƙasa ba shi bane mafita a Najeriya samun adalan shugabanni masu gaskiya mara marasan kai a rayuwarsu shine kawai muke fata. Sai Hassan Maryam ta ce wannan batun dai shi ne wasu ne da ba a yi da su a gwamnati kuma tun da ba a yi da su bari su lalata komai idan ya so kowa ya rasa shine kawai. Sai Aminu Kano mai da garko ya ce fatan alkhairi a gare ku yau da gobe. Hakika faɗi alkhairi ko ma ka yi shiru. Fasa siyasar ta Najeriya tamkar raba kawuna ne, nuna iko da kuma son zuciya su ne suke janyo wannan batu. Da fatan gwamnati za ta sa doka da oda ga masu ikirarin raba Najeriya gida biyu. Sai Umar B Modibo Wura Biriji ya ce hakika yau da gobe ni ma dai ina goyon bayan sake fasalin ƙasa ta Najeriya domin zai wuya a samu ci gaba a halin babu haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasar tamu da ba sa ga maciji da juna. sai usman abubakar ya ce shiri ne mai kyau amma fa za a kashe kuɗi ko a ce za a yi barnar kuɗi a yanayin tattalin arzikin ƙasar nan kada a sake a yi zaben tumin dare a sashen arewacin ƙasar nan ma'ana a zaɓi masu ilimin gaske na addini da zamani mu yi hattara da 'yan siyasa ya kyautu a bar al'umma su zaɓi wakilansu domin samun nasara sai nazira abubakar sabo gusau ya ce na yau da gobe ni dai abin da na fahimta ga masu kira a fasalta ƙasar mu najeriya shine akwai wani buri duk masu wannan kiran yanke da shi a rayuwarsu amma ba don ci gaban Najeriya ba. Sai Hassan Lawan Ɗorayi ya ce salam ni a gani na ba wai sake fasalta Najeriya ba ne matsalar. A'a in dai za a yi maganin yunwa da talauci da cin hanci da rashin ilimi da kula da lafiya wa uba rashin aikin yi wanda ya zama ruwan dare ga matasan ƙasar nan to ko da an sake fasalta ƙasar a banza ana nan gidan jiya. Idan muka koma shafinmu na Twitter at Usman Manika ya ce a nawa ra'ayin kiran fasalta ƙasa da ake yi a Najeriya abu ne mai kyau kuma hakan hanya ce ta gyara shugabanci a ƙasa. sai at sadiq underscore belal ya ce hakika sake fasalta najeriya abu ne mai kyau da fatan gwamnati za ta gaggauta amincewa da wannan yunkuri sai at adamu underscore madara ya ce salam yau da gobe kiranye kiranyen da wasu 'yan najeriya ke yi na neman sake fasalta ƙasar suna so ne su cimma wani burinsu na siyasa sai at m underscore garin rijiya ya ce ni dai a gani na wannan shiri ne kawai na wasu mutane daban domin samun biyan bukatunsa na son kai da fatan allah ya kara zaunar da kasar mu lafiya sai daga karshe at salim muhammad wan ya ce yau da gobe gaskiya ni dai babu abin da na sani game da kiranye kiranye na fasalta kasar wai nufin su a raba kasar gida biyu ne ko dai a sauya tsarin mulki to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin ɗan iya mafa ya kasa haƙuri sai da ya ce wani abu akan lamarin na sake fasalta Najeriya. jigum cikin tagumi yau na iske ɗan iya na ce ɗan uwa na ganka ne babu laka kamar wanda aka tsitsinke ma jijiya ya ce kai dai kawai bari na ikara wasu 'yan ƙasa ke neman jefa mu cikin tsaka mai wuya saboda yadda suka daddage wai sai an sake fasalta Najeriya don ganin su yanzu wasu tsiraru ne kawai suke faman yashe ma ƙasar nan dukiya kuma wai tsarin ƙasar ma na yanzu shi ke kawo rashin zaman lafiya don haka dai su so suke a tsitsinka iko na gwamnatin da akan tara a tsarin federaliya idan ya so a rarraba shi zuwa kowace shiya alaba shi wai su sauran bangarorin sa daina magagin magiya sai dai kuma ni gani nake kamata ya yi su ma su tsaya su fara tunanin abin da ka iya biyo baya na ce to ai dan iya idan hasashen mutanen nan haka yake ni na ga babu wata damuwa don dama ai so ake a kyautata ta wa 'yan ƙasa rayuwa ya ce a dakata ɗan ikara kada ka yi hukunci cikin gaggawa ai an yi irin wannan wargatse-gatse a wasu ƙasashe kuma ya haifar da dambarwa kuma ma wai me kake zato idan aka ce kowane ɓangare ya yi gaban kanshi babu wani mai tsawatarwa kama karya kawai wasu za su yi ta yi babu ƙaƙƙautawa don kuwa kasan dama wasu shugabannin yankunan tsarin tarayya ne yake musu yawa sannan kuma su ma ƙananan ƙabilun da za su kasance a kowane yanki sai sun koma abin tausayawa shi yasa dai ni nake ganin irin wannan kiraye-kiraye da awa ce kawai ta 'yan adawa masu neman a ya galgala ƙasar kamar wani naman kaukawa na ce to dan iya Allah dai ya sa 'yan uwana su gane ina aka dosa musamman ma dai tsara na wato mata da matasa don kasan idan aka yi nasarar ganin an gina wannan ƙasa mu matasan ƙasar ne fa za mu ɗasa saboda idan ƙasa ta ginu rayuwarmu za ta bunƙasa kuma za mu saki jiki wajen neman arziki a kowane sassa daɗin da muke ta hange a nesa kuma zai zo kusa ta yadda kowane ɗan ƙasa zai samu jin daɗi kamar dai mun samu wata sabuwar garaɓasa har dai ta kai muna harkokinmu da kowane ɓangare ba ta da bambance-bambance ba balantana a fara yarfan siyasa daga nan mu haɗa hannu don zagaye dare irin roman demokaradiyya mu yi ta faman lasa. Al'umma ta ina za mu je, al'ummar mu ina za mu je. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. madalla da dan iya eh, gaskiya ne nazifa a sanani shi ma muna godiya da wannan waka ta kasar najeriya ta mm. ƙasa. kasa <laughs> haka ne usman mm. ga sadu sa'idu daura ya ce wai ko ka kawo mana tsaraba ni da safina ko kuma kai kadai ka cinye abinka eh, ya ce wai in an cinye kai dai yau wayo baya menene to <laughs> shi kai kadai dai ba wayo bane mm, usman to yanzu bari in hada ku ba ku san mishi bane da na ah. kawo muku tsarabar? Ni na na gani. Ina ni ma da abin da zan ah, ce ke. Ina mun gashi. Na kawo musu tsarabar darussa daban-daban a cikin yau da ah, gobe. A ina gani yana wurin Germany. <laughs> To bari mu <laughs> to yanzu kuma <laughs> bari mu je ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullum lauya mm. Aliyu Abdullahi da ke Najeriya. Mu ji shin wai menene sake fasalta Najeriya ne da mm. wasu ke ta maganar cewa a yi. Haka. Mm. Salamu alaikum. To malam barista na ji kaman uh, ah, murya kana holo. kasa kunku. Kana jin mu? Yauwa na ji kaman yana yana amsa kuwa muryarka. Ah, yauwa kana jin mu sosai? Yauwa mm. eh, gyara bututun magana ka yauwa. <laughs> Yauwa to eh. ka ji shi daidai yanzu? Yauwa to yi magana mu ji muna jin ka. batun kan kira na sake fasasta Najeriya mm. da ke ta ruruwa a ƙasar Najeriya. Mm. Akwai wani abu ɗaya ko abu biyu da za mu fara duba mu yi magana kai. Na ɗaya dai za ka samu mafi akasari mutane masu wannan kira na sake fasasta ƙasar nan ba san wani irin fasasta ah, ta za a yi ba. Shin a fasasta ta ɓangaren siyasa ko ta bangaren shugabanci ko ta bangaren tattalin arzikin kasa ne to yawanci suna da wannan kiran ne sannan na biyu kuma dama ba a rasa akasarin wato idan aka ce yau an yi zaɓe wasu sun samu mulki wasu kuma sun fara waɗanda suke kan mulki za ka ga su ba su son duk irin wannan wato kiraye-kiraye na sake fasalta ƙasa sannan su kuma waɗanda suka faɗi zaɓe mm. ko jam'iyya ko mutane ɓangaren da aka kayar da ɗan takararsu za ka samu suna da wannan irin wato suna yin irin wannan kiraye-kiraye saboda dai wani abu na san kai ba wai na ci gaban kasa ba. Mm. To, a in muka duba sosai waɗanda suke da kiran suke kiran fasa da kasan wasu kuma akwai wanda tsakani da Allah sun duba sun hango cewa shi ne kaɗai hanyar da zai mm. wato tsirar da ƙasar Najeriya halin da take ciki. Eh, to yawa eh, barista, kana ji a muryarka eh. yana yana amsa kuwa kamar yadda na ce bari na ji injiniya ya ba mu alamar cewa bari ya sake lalubar ka ya ji ko zai yi daidai. Mm. Yawa, sannan in yana kamar ya shiga yawa kace. A kira ni ta ina. To shi kenan bari mu kira ka. Yawa. to bari mu sake lalubar shi mm. saboda naji abin yana ta eh, amsa kuwa mm-hmm. eh, ya dauko bayani kan game da wannan abu eh. kasan mutane da an yi maganan nan ba su gane ba ko ana nufin mm. a sauya tsarin mulki ne ko kuma a raba kasar gida biyu ne to me ake ne ya ce haka ma mm. cikin masu sauraron mu sannan ga wani injiniya Ladi Maryam ya ce fasalta Najeriya zai zama daidai ne kawai idan a majalisar tarayya aka yi ta amma duk wata hanya da za a bi to zai kawo tashin hankali ne kawai mm, sai kuma ga abdulhamid da ah, bashiru wasu ba mm. ya ce kamata ya yi shugabanninmu su canza tsarin mulkin su na ganin dama inda Eh, idan dai ana so kasar da ta ci gaba mm. Eh, mm. gaskiya ne mm. kuma to amma ka san kowa da irin ra'ayin sa kowa da kuma yanda yake kallon abin eh, yanzu bayan wannan ana lalibin mana shi mu ji ko za mu sake samun shi da kyau saboda kar a yi an yi ba a yi ba ko a yi magana ba a gane Hamid ne Maryam kamar da ke kara karanta ya kara ruwa ya ce fasalta Najeriya babu wani amfani da talaka zai samu saboda shugabannin da ke mulkin shekara da shekaru su ne za su kara yin baba Bakere. To akwai wanda na karanta shi kuma irin yan rubuce-rubucen su nan ne a mm-hmm. jarida irin masu eh, su ma tsokaci ne na mm-hmm. al'amuran yau da kullum yake magana cewa idan ana tunanin kila yanayin ƙasa ta taɓarɓare ne magana cin hanci da rashawa maganar mm-hmm. wane ne can ya lalace can baya aiki yadda ya kamata yake cewa idan har ba a yi garan bawul ba mm. to abu ɗaya za a sake maimaita mm. ko da an fasalta kasar halayyar ita ce maganar da mm, ake yi shi kuma maganar da wannan mai fashin baki kamar halayyar kamar halayyar mutane yanda muke abubuwa ko mutanen yankin in doka da oda baka bi ta ba ko ya aka fasalta kasa ba za ka samu nasara ba to gashi mun sake samun barista kamar yadda injiniyoyi suka nuna mana salamu alaikum Wani kan salamu Usman Yawwa hmm. to dama dama wai <laughs> mai hmm. wancan a jaki. <laughs> Eh. yawwa to kana magana ɗazu za ka iya ci gaba da magana ka. To yawwa muna magana a kan fasar wato kira na fasalta ƙasa da ake yi hmm. wanda ya samu ruruwa a cikin ƙasar Najeriya ɗan kwanaki nake yawanci suna wannan kiran ba su san ma dalilin ko kuma me fassaran wannan fasalta kasan ba mm. na ɗaya shin za a fasalta ta ta fannin siyasa ne mm. ko ta fannin shugabanci ko ta fannin wato tattalin arzikin ƙasa mm. ya za a yi ba su sani ba yawanci suna yi ne saboda kuma suna gani cewa an yi zaɓe ɗan takarar da ya ci zaɓe a zaɓen da ya gudana ba ɗan ɓangaren su ba ne. saboda haka kamar suna yin dakon kaya ne ko kuma dakon ƙasan wasu suna ganin kamar saboda wani irin albarkatu na ƙasa da ke ɓangaren su hmm. suna ganin kamar sauran ɓangarori na ƙasa suna cutan su da ake bin wannan wato ake wato su sharing formula wato yadda ake ake rarraba komai oh, a zo ake gwamnatin tarayya hmm. su raba komai amma akwai kuma waɗanda tsakani da Allah suna suke tunanin fasaita kasar shi ne abin da ya ji dacewa saboda abin yana wasu ciwo da gwamnonin jihohi ba su da aiki sai su jira wata kowane wata ya mutu su zo wato gwamnatin tarayya gwamnati ta tsakiya a kasafa kuɗi a ba su su je wasu su yi aiki da shi wasu kuma su kashe kuɗin ba za su yi komai da shi ba mm. kuma ba sa abin ya hana su duba me ne a jihohin su ake da shi kamar abin da muke kira competitive or comparative advantage mm. abin da suka fi wasu jihohi wasu sun ah, wasu mm. ah, ikirari da shi wanda za su iya inganta wurin shiga mm. da shi fiye da wasu jihohi ka gane wasu zai iya yiwa bangaren ah, noma ne zai iya yiwa bangaren kamar jihar iko yanzu haka kaga ita ba ta da kasar noma amma abin da take da shi tana da kusa tare. bangare eh, gaba da bakin teku mm. saboda haka duk yawancin kamfanoni in suka je dole sai su je su dan kafa eh, dan branches ko head office din su a wannan wurin mm. ko eh, kamfanoni na jirgin ruwa ko kamfanoni na masu shiga harkokin shiga da fita mm. saboda haka suka ga tun da sai kwano wurin nan sai suka ga haraji ne ya fi dacewa da su nemi wato abin shigowa ta gida Mm. yanzu haka a Najeriya in ka cire jihar ko da Port Rivers mm. su kaɗai ne za su iya dogaro da kansu idan aka ce yau an fasalta kasar nan kamar da irin kirarin da mutanen Naja kabilan Naja Delta suke yi mm. suka ce su ba ce a raba Najeriya ba amma za ka fasalta ta su abin da suke so kawai ya kasance duka abin da ake samu a bangaren su wato mai danyen danyen man nan ya kasance suna da a iko da shi ɗari bisa ɗari. Mm. A matsayin kuɗin shiga. Ta mm. ga Najeriya dama abu wuri biyu ake samun kuɗin shigowa a ƙasan gaba ɗaya. Mm. Da sai da ɗanyen man nan. Sai kuma haraji da ake karɓa a ƙasa ko ta ina. Haraji na inda aka fi karɓan shi ta jihar aka fi karɓan shi. A shi ko ɗanyen man nan ina aka fi samun shi a jihohin Niger Delta mm. sai jihar Ondo sai jihar Imo a kasar wurin bangaren Southeast. Eh. To, eh, in ta duba to idan aka ce resource control wato kowa ya yi iko da abin da yake samu a bangaren sai dai abin da ka ci ka rage ne za ka kawo gwamnatin mm. tafiya. To za ka samu a wasu bangarorin saboda suna tunanin wasu bangarorin kamar arewa mm. ba za su iya dogaro da kansu ba. Mm. Sai sa yanzu kiran kuma da yake shugabancin ƙasar na kanun bahaushe ɗan arewa sai suna ganin bari su matsa domin a zo kan tebur a yi wasu sake-saken wasu abubuwa da suna ganin da ne in har arzikin da ake gudanar da ƙasar na zuwa daga rusu kuma an ƙi zaɓen ma dan wurin a matsayin shugaban kasa wannan eh. siyasar kenan da nake gaya maka na siyasa kenan siyasa kenan mm-hmm. bangaren siyasa to akwai kuma ishu na doka na shari'a yawa shine ce to mu je bangaren shari'a mu shin kullum kullun tsarin mulkin kasa ya ba da halin a fasar ta wannan kasa yadda ake ikirari ko ake kiraye-kiraye daga bangarori da dama to in muka duba kundin tsarin mulkin kasar nan ba hali bai ba da wannan halin ba. Mm, na wannan kiran. Ka eh, a yi irin wannan fasalta kasan da ake so a yi. Mm. Eh, an yi abin da ake kira constitutional amendment wato. Sai an yi wa kundin tsarin mulki mm. garan bawul. Yawa gyara ko garan bawul. Exactly. Kuma hanyoyin da za a yi wannan wa ita kundin tsarin mulkin kasar nan garin bawu wato hanyoyi ne masu wahala sosai mm. na ɗaya tukunna bayan 'yan majalisar dokoki na ƙasa mm. sun amince kashi majority wato kashi biyu duka kashi uku su sun amince da duk wani sake-sake wani hawa ko ƙarfi da za a bayar na ko mm. kuma damar da za a bayar na a fasar da kasan ta wannan bangare ta wannan bangare to sai kuma kashi biyu zuwa kashi uku na jihohi na majalisar jihohi na ƙasa mm. su ma sun amince da wannan gyara. Mm. Eh, sannan kuma kaga su 'yan majalisar dokoki zai iya wuya yarda da irin fasaltuwa da eh, masu kira suke kira. Domin in ka kira, 'yan majalisar dokoki ma bara a samu kudin da su ba. kai ko an kashe majalisa ɗaya daga cikin majalisar dokoki ta muna da majalisar dattawa da majalisar wakilai a mm. ce a cire guda ɗaya ko a mai da su yan part time basis duk da haka ina gaya ma ƙasar najeriya ba za ta iya biyan kuɗin su ba sayar ba kuɗin da za a samu da za a biya su mm. amma abin da ya dace akwai wasu akwai fasali ko fasaltuwa da ya kamata a yi Na mm-hmm. ɗaya na ji ƙarin na ji sharhin bayani daga wasu bayanai duk da kuma magana eh, gaskiya ne a tambayar da muka eh. sun kira kiran su daidai ne na ɗaya dai sun faɗa cewa ya kamata a samu shugabanci na adalci wani kuma ya nuna cewa yunwa mm. talauci na ɗaya daga cikin abin da yake jawo wannan kiraye na fasanta eh. kasar nan kuma suna da daidai suna da gaskiya amma duk da haka akwai abin da ya kamata a yi Mhm. shawararta gwamnati ne yanzu ya kamata su dan fara duba wannan magana ko ta inda za su duba akwai wasu karfin ya yi yawa a ita gwamnati ta tsakiya. Mm. Gwamnatin tsakiya ne. Eh. Da ba a bukata a gwamnati tsakiya. Mm. Kamar fannin kiwon lafiya ya mm-hmm. koma gwamnatoci na jihohi kamar fannin makaranta ilimi shi ma ya koma jihi uh, da ƙananan hukumomi mhm. saboda waɗannan sun bi kusa da mutane kai ni har uh, security ma mm. uh, na wato ɗan sanda mm. ya kamata a duba ya kai lokaci da ya kamata a duba cewa ko za mu iya yin wato ɗan sanda na jiha da in mm, kamar yadda wasu kasoshin suke da shi mm. akwai irin wato ko 'yan sandan kan hanya da mm. suke yi in ka je Lagos akwai lasma in ka je Kaduna yanzu akwai Kastela eh Kano akwai Karota za ta iya yin wannan abin za ta iya rikitar da waɗannan abubuwa a fara wannan fasili wata kila in aka fara ba da aka fara ragewa wato gwamnatin tsakiyar ƙarfi kaɗan mm. zai iya jawo mutane masu kirarin nan hankali kila kila a zama abin eh. sauran to amma eh, ga Maryam za ta eh, tambaye ka ba uh, barista uh, amma fa in za ka ƙara gwamnatocin jiha da hukumomi ƙarfi wato responsibility mm. a bodin kenan dole kuma sai ka ƙara musu mm. yaya za a yi da ɓangaren wato yadda za su kula da waɗannan bangarorin. Eh barista ga Maryam za ta eh, tambaye ka. a uh, Akwai da suke kira a sake tsari ta fuskar tattalin arziki ka dauko ma wannan batu eh. wanda suke ganin cewa yanzu gwamnatin tarayya eh, ga maganar kudin shiga din nan tana daukan mm. kaso uh, hamsin da biyu cikin kusan ɗari haka din mm. nan to wanda suke ake ganin ba daidai bane ba kudaden sun yawa a tsakiya eh ya kamata ce a rage shi yasa ma wannan yake kara bada damar ake ta wannan sace-sacen da ake da mm. maganan cewa ana cin hanci da rashawa mm. duk yana cikin abin da ke mm. taimakawa ake mamaye su daga tsakiya din me za ka ce akan wannan eh, to gaskiya shi ne cewa kaga idan har za a rage in gwamnati nan ta aka ce a duba a rage mata wasu nauyi yanzu in aka cire yanzu kaga bangaren kamfanin yadda bangaren ilimi da ba wani abu da ya kamata ya yi a gwamnati tsakiya bangaren health ba wani ba ta da amfani ƙarƙashin gwamnatin tsakiya hmm. kaga in shirin na abubuwan ka bar gwamnatin tsakiya da harkoki kamar na defense hmm. wato tsaron ƙasa ka bar ta da harkoki kamar na wato tare wato tekun Najeriya maritime hmm. kamar ta yanzu haka ma har a shi harkar jirgin sama ma wasu jirgin ai sun yi tashan jirgin sama nasu kamar jihar mm. gombe mm. kamar jihar jigawa mm. duk sun yi tashan jirgin nasu jirgi jirgi da kansu kuma jirage na sauka suna tashi a wannan wuraren to ya nuna kenan za su iya yin wannan abubuwan za su iya kuma kula da shi to akwai abubuwan na in ka rage to dole ka dawo kuma ka rage kason gwamnati ta tsakiya kuma akwai gaskiya a wannan lamarin cewa saboda babban kaso da gwamnatin tsakiya ke samu yana sa yana jawo mutane su yi sha'awan kwaɗayin zuwa a neman shugabanci neman shiga a aiki na da ya kamata ya dawo na jama'a ne amma da ya a zo a yi aiki domin jama'a sai eh. an dawo ana kwashe kuɗin jama'a ana sawa aljihu. Eh, barista. Kafin ya ɗan yawa kuma eh. ba a aikin da ya kamata eh barista kafin mu rufe shirin bari ga wata tambaya guda ɗaya daga safina da ita muke son ka rufe saboda lokaci ya tafi bamu da abin da ya wuce mun TV. <laughs> wai ni tambaya ta ita ce kaman kiran nan da ake ta magana wannan hmm. kiraye kirayen da ake ta yi kamar yan kudu su ke sa a yi su kuma yan arewa ke ba eh kamar wanda suka fi yawa masu cewa za ka ga daga arewa masu yawan cewa ai za ka ga daga hmm. kudu akwai wani abu ne a kan wannan misali a siyasance ko a eh. doka a cikin kankanin lokaci za ka gaya wani wannan to bari faɗa ka gani zan faɗi gaskiya mm. a yawanci masu kiran nan kamar na faɗa kaga daga kudu ne mm. su kuma a tunaninsu mm. arewa duk da yawanci arewa ba su ce komai ba su ce yawancin 'yan arewa ba su ce suna so ko ba su so yanzu ne ma ake ɗan fara gane mutane na su kalfa amma su a tunaninsu arewa ba su so gaba daya na sha yin musun nan da wasu daga kudu ci arewa ba ta ce saboda suna ganin ba ma fitar da komai daga arewa dama to amma ga noma da kiwo to mm. tun da aka samu ɗanyen mai muka yarda noma saboda ta ana ganin ah, in aka yi wannan ah, ah, wannan fasalin Eh, ai barista mm. to mun gode kwarai nan za mu dakata <laughs> lokaci ba zai ba sai mun sake juya za mu sake waiwai ka kila mu dasa daga inda muka tsaya muna godiya sosai da ka samu lokaci sai mun kira ka wani makon Allah ya kai mu yanzu kan ai Maryam mm. sai mu ce sai mu tattara amma za mu karasa a mako mai zuwa to Maryam Bashir Bagaji so dangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara madadin Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Vasco Valare sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai nake cewa mu zama lafiya daga nan Washington DC Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.